Assalamu alaikum. Barkanmu da sake dawa wani sabon shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau za mu ci gaba da duba batun ɓacewar yaron nan mai suna Ilaja wanda aka sace a Abuja tun shekarar 2019. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana sarfi Hashim Gunal. A makon da ya gabata ne muka fara kawo muku labarin ɓacewa wani yaro Elijah. Wannan lamari ya faru ne tun shekarar dubu biyu da sha tara. bayan da aka gano yaron da ma sauran yara da aka sace zuwa kudancin Najeriya. Iyayen wannan yaro sun sake faɗa cikin rikici kan yaron da sauran wasu mutane uku da su ma suka yi kirarin nasu ne. Mahaifiyar Elijah Esther Tanko ta ce abin da suke so shine ganin ɗansu ya koma hannunsu. Ina so duk ƙasar Najeriya wanda zai iya taimako ni don mu ba mu da kuɗi ba, duk wanda ya taimake mu Allah zai taimake shi. Duk da kasan waje duk wanda yana jin kuka na ina so taimako ne garin kowa da kowa ya ji kuka na ya share min awayo yaro na ya zo na. Ya kike ji a yaron ki nan baya nan baya ki. Wallahi wani lokaci ma bana cin abinci, wani lokaci nika rike azumi in yi addu'a. in ce Allah ka taimake ni ba gurin da ban shiga ba a cikin addu'a na kan addu'a har yanzu na kan tafi ko ina na aka yi inviting dina san tafi in ba Allah yake min gargadi ba kila ba ni ne wannan ba ya shi Elija ne kawai danki ko Allah ya sa kina da wasu yara ina da waɗansu yara shine kaman autana hmm, ya sa kin fi son sama da sauran yaran da suke wajen ki yanzu wallahi dukkan su ina son su amma ban yashe kowa ba A ah, kin san dan auta yadda yake shiga rai aiko? Wallahi yaron nan na ce ko zan mutu ne ko zan sha gari ne ni dai kawai a bani yaro nan abinda da nake so kenan. Shi ma mahaifin Ilaja ya tabbatarwa da wannan shiri cewa yaron da suka gani ɗansu ne. Sunana Tanko, ne batun magana nan kamar yadda matana ta riga ta fada magana haka muna ta yi buge-buge mu shiga nan mu shiga nan. mai gan kaya mu a bamu a hana mu an ke a bamu to ba musamman wani laifi ne muka yi masa mutanen nan ba ba a gurin da ba mu shiga ba magana na kenan yaron nan an ce da kai kama kamar an tsaga kara eh kuma yaron nan kuma kwa'i na ne wanda mun shiga haka ne ko sun kawo yaro ne haka ne mutane dina a cikin sas haka suke ce a ah, yaro yayi kama da uba ne yaro yayi kama da uba ne kuma haka ne ne a faɗa mana idan su 'yan sandan me kake lura in ka je in suna magana suna bincike ne ko kuma kana ga akwai wani a cikinsu da bashi da gaskiya ne to eh ina gan kamar mutanen nan ba su da gaskiya ba don menene don mun sha muna ta tafiya wurin su su dinga su dinga yi kamar mu ba mutane ba ne suna yi banza da mun kamar ba mu mutane ba ne ya kike gani a ce kuna da kuɗi irin ku kuna da miliyoyi da hannunku da kana jin ku za ku iya karban yaron nan E, to in Allah ya bani arziki na samu kuɗin haka ai zan yan karba yaron za ya bani yaron abin da nake nufi kaddara a ce yanzu da a ce kai ba talaka ba ne kai mai kuɗi ne eh. kana ga da wannan matsalan ta kai har yanzu ba a karbi yaron nan ba a tattunin da na karba yaron din ko da yana da kuɗi ne da kake ana magana na zan yi amshi yaron na ya dawo gidana wato dai matsalar dai ta kuɗi ne kawai shine damuwan kenan a wurin su ina gani tun da yake sun gaya ma sun gaya ma afiye eh, ya gaya ma mata na cewa ba wai mai gidanka bai yin aiki ba ne haka yana gaya mace ta musan dalili ko kuɗi suke bukata a wajen kasu su mika mu yaro. wato in an je baka sa hannu aljihu baka ko irin dan alherin nan kai. eh in mu tafi wajen dai mutan dai wani mun mu san su a wurin muna ɗan ba su ɗan wani abu gashi su dan sharuwa da shi. barista hamza nuhu ɗantani shine lauyan abba kyari wanda a makon da ya gabata ya fara ba mu labarin irin tashi faɗin da ya gani da idanunsa a ofishin Abba Kyari lokacin da yake bakin aiki. Da aka je aka yi test ɗin kuma ba nan ake gwadawa ina ganin a ko England ne ko America ne a dai ƙasar waje ake gwadawa sai da aka ɗan ba da lokaci aka tura sample ɗin da aka dawo da shi Najeriya result ɗin da ya fito sai ya nuna cewa matan nan da ta yi maka wannan magana da maka jawabi ta zo ta kama karan nan ba ita ba ce mai yaro sora ma duk ba su bane masu yaran ɗaya ne wadda ta zo daga inugu ita ce mai yaron abinda shi result din ya nuna amma ita wannan matan ta riga da ta dage akan cewa ɗanta ne a haka 'yan sandan sun ki bawa matan inugu sai suka rike suka ce za su ci gaba da bincike a hakan matan da ta kama karan ta zo ta koma ta zo da duk zuwan da za ta yi wallahi sai abba kyari ya bata kudin mota ina ganin daga dubu goma zuwa dubu ashirin sai ya bata ita ma na inugu za ta zo ita ma inda za ta zo ɗaya ne a cikin su mai ɗar hali wadda ita tana da relation da ina da former minista lokacin buhari ita ne take da wannan eh, link da su su ma sun insistin cewa yaron su ne ita wannan matan da ta mawa complain ta zo wajenka sai ta ƙara zuwa wajen nsas panel ka san wannan rikicin da aka yi na nsas na kasa an sitin din panel na bincike haka ta je wajen ta yi complain su kansu da aka ba su details abubuwan da yake tafiya because sun yi inviting din IPO din mai binciken da team leader mai binciken kes ya musu bayani su kansu gamsu sai ka jajintawa abba kyari suka ce lalle wannan mutumin ba ba karamin kokari yayi ba amma a haka suka ba matan hakuri da yake ita ka zo da kuka ta zo da bukata ka san duk mutumin da ya zo wajen ka da bukata da kuka dole ka rarrashe shi sannan ta kara zuwa ta kai kara wajen wani sanato a duda wannan sanato a duda ina jin shi da ya ce to yanzu shi yana da wani hanya da za a je a yi dna test a south africa saboda haka za a ɗauki lauyoyin human right i think human right ko yes kuma za a ɗauki ɗan sanda shi team leader da ita matan da kuma yaro ina jin about four to five of them za a tafi da su south africa za a je a yi dna test barista hamza korafin matan nan shine yana iya yiwa an samu wata matsala ko wata almundahana wajen wannan gudanar da bincike na dna din yana iya yiwa ba a gudanar da shi yadda ya dace ba wanda ya nuna da an yadda ya dace ba mamaki wannan dan ya zama nata tunda ta kawo har hoto da sauran abubuwa waɗanda suke nuna shaidunta na cewa ɗanta ne. Ai ka san DNA test ka tambayi kowaye is a straightforward um, uh, bincike ai duk abin da za a yi sample ne za a ɗauka su abubuwan su yawancin su is accurate ai eh DNA kuma DNA ba guda ɗaya aka ba DNA abin da nake so ka gane a cikin maganar DNA guda biyu aka yi bacin waɗanda 'yan sanda suka yi shi fawo abba kyari ba da aka je aka yi test nan bai ma san waye likitan ba bai san a ina likitan yake ba ka gane masu bincike daga cikinsu su ne expert ne suka yi recommending din asibitin da za ta fi ita wannan mata ya za ta yi wani mataki kuke so ta dauka tun da yanzu akwai maganar shi sanata philip aduda wanda za a fita waje saboda a tabbatar da dna na gaskiya wanda babu ta ba a ciki yanzu kuni wani shiri kuke kan wannan tana da options guda biyu na farko akwai senator da ta je ta yi wa magana idan zai iya karfafa yin bincike din ya daunin mutanen da ya alkawarin akan cewa zai kai su south africa su je cdn case in fine kaga zai tabbatar ana tabbatar da gaskiya ko kuma ta kara faɗaɗa bincikenta har yanzu yaron yana orphanage home gidan marayu kuma wasu ngo ne suke ɗaukar nauyi yaron ba fa yaro ɗaya bane har yanzu akwai kusan yara guda uku waɗanda sauran ma har yanzu iyayensu ba su fito ba shi yaro guda irin shi ne wanda iyayen shi kunda nake gaya maka iyayensu hudu suka fito to har yanzu suna gidan marayu kuma ana ɗaukan nauyinsu so in dai an samu kwakwaran shira insha Allahu duk wani mai da za a bashi dan shi so ya dinga kawai shawarar zan bata wannan ko bincike ya ta kara fara da bincike ta kara neman yaron ta ko kuma a nemi wanda zai ɗau nauyin wannan zuwan su zuwa south africa din a ji a ƙara dna test din amma abin da nake kara jaddada maka a nan shine dna test din an yi guda biyu masu raro kun dai ji abin da ya faru ga wannan iyalai da ke fafutukan neman ɗansu kuma shirin ciki da gaskiya zai jira har sai an samu damar gwajin 'ya'yan halitta tare da tabbatar da iyayen illaja na gaskiya sannan za mu sake dawowa domin muku labarin yanzu kan amadadin nasiru adamu hikaya daga nan birnin washington dc nisar fili hashin gumel ke cewa muka kasance lafiya.